Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da da biyar sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman. da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa shehunan malaman Islama na cewa zama lafiya ya fi zama ɗan sarki biyo bayan kisan gilla ga matafiya a Jos. rashin mai da hankali ga sabunta rajistar zaɓe ta yanar gizo a arewa ya fara damun masu sharhi. yayin da ɗaliban kiwon lafiya da magaran suka yi wa mutane gwajin ciwon suga kyauta bauchi na murna samun wani tallafin kiwon lafiya na tsawon shekaru biyar yau litinin kamar yadda aka saba nasiru adamu el hikaya na tafe da shirin zauren matasa na voa za mu kammala da sharhin jaridun najeriya farko a saurari labarun duniya daga washington dc Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan makonni kafin Amurka ta kammala kwashe sojojinta daga Afghanistan, kwamandojin sojojin ƙasar sun tura ɗaruruwan dakaru zuwa Kabul don kare jami'an jakadancin Amurka da abokan hulɗa Afghanistan biyo bayan kwace babban birnin ƙasar da mayakan Taliban suka yi a cikin sauri. Wani jami'in tsaron Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka a daren jiya Lahadi cewa Amurka za ta tura ƙarin sojoji dubu ɗaya daga runduna ta tamanin da biyu zuwa tashar jiragen saman Hamed Karzai ta ƙasa da ƙasa da ke Kabul, inda jami'an gwamnatin Amurka, farar hula da 'yan Afghanistan suka ɓoye don gujewa farmakin 'yan Taliban. Sabon rukunin Dakaran ya haɗe da wasu sojoji dubu ɗaya daga rundunar ta tamanin da biyu da aka tura Kabul daga Kuwait, inda da farko aka girki su don zama cikin shirin kota kwana, da wasu sojojin su dubu uku da suka fara isa babban birnin na Afghanistan ranar Juma'a. Sabon matakin tura sojojin yanzu ya sa yawan gaba ɗayan dakaran Amurka a Afghanistan kaiwa dubu shida, adadin da ya lanka har so uku na dakaran Amurka da aka fara kwashewa a watan Mayu. Adadin mace-mace a Haiti bayan girgizar kasar da aka yi mai karfin maki 7.2 ya karu zuwa fiye da 700 a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Akalla mutane 1,800 suka jakata wasu kuma ba a san inda suke ba yayin da aka samu barna sosai a cewar jami'ai. An kuma samu ƙananan girgizar da yawa daga baya. Girgizar ta faru ne ranar Asabar a kusa da garin Petitro Denib, kimanin tazarar kilomita 125 yamma da Port-au-Prince babban birnin kasar. Girgizar ta yi zurfin kilomita goma a cewar wani nazari da cibiyar yanayi ta ƙasa ta Amurka ta yi. Prime Minister Ariel Henry wanda ya fara mulkin kasar makonni uku da suka wuce bayan kisan shugaba Jovenel moyes ya ce gwamnati ta shirya kai agajin jankai a wuraren da girgizar ta shafa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamu tsohon madugun 'yan adawa kasar Zambia Hakan da Hechelima na gab da zama shugaban kasa a kasar da ke kudancin nahiyar Afirka inda yake kan gaba a kuru'u. Hichilema ɗan shekara hamsin da tara kuma ɗan kasuwa wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa karo na shida kenan na da kuru'u fiye da miliyan biyu da ɗigo uku. Shi kuma shugaba Edgar Lungu na da kuru'u miliyan ɗaya da ɗigo hudu a cewar sakamakon da hukumar zaben ƙasar ta sanar a jiya Lahadi. Hichilema ya sha kayan zaɓe har sau biyu da kaɗan yayin da Lungu ya lashe zaben a shekarun dubu biyu da sha biyar da kuma da sha shida. Longu ya lashe zaben shekarar 2016 da ratar kuri'u dubu ɗari. Dole ne wanda ya lashe zaben da aka yi ranar Alhamis din da ta wuce ya samu kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un da aka kada don kaucewa zaɓe zagaye na biyu. Kuma ga dukkan alamu, hechelema na gab da samun kuri'u miliyan biyu da biyar da aka yi hasashen sun fi rabin waɗanda aka kada. Hukumar zaben kasar ta sanar da sakamakon mazaɓu fiye da 100 cikin 156 na kasar. daya daga cikin sanannun kungiyoyin rajin demokuraɗiyya a Hong Kong ta sanar da dakatar da ayyukanta ba tare da ɓata lokaci ba. Ƙungiyar Civil Human Rights Front ko CHRF a takaice, ita ke da alhakin shirya zanga-zanga mafi girma da aka yi a tarihin birnin, musamman a lokacin da aka yi ta zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a shekarar 2019. Tun lokacin da Beijing ta sanya hannu a wata doka ta tsaron ƙasa a Hong Kong a watan Yunin bara. gwamnatin ta sha yin watsi da buƙatar gudanar da gangami daga ƙungiyar chrf tana ambatar dalilan annobar coronavirus kafafen yada labaran ƙasar sun ba da rahoton raɗe-raɗin dakatar da ƙungiyar tsawon kwanaki amma sai jiya lahadi aka tabbatar da batun wani sako da aka rubuta a shafin sada zumuntar facebook na ƙungiyar ya bayyana cewa an murkushe mambobin ƙungiyar kuma ƙungiyoyin al'umma na fuskantar ƙalubale. aka saurara. Shehunan malaman Islama na kira game da zuciya nesa. Biyo bayan tara matafiya musulmi 'yan Tijaniya a Jos, inda wasu miyagun iri suka yi musu kisan gilla. babban shehun ya shek ɗahiru bauchi wanda marigayen suka kai masa ziyara bauchi inda kan hanyar su ta komowa gida a kudancin najeriya suka gamu da ajalin su a hannun miyagun ya ce wannan kaddara ce ta auku mai sosa zuciya amma yana da kyau a barwa allah inda ya ce suna magana da hukumomi don ɗaukan matakan da za su dace don bin kadun marigayen da hana sake aukuwar mummunan lamarin yanzu ne muka so magana da gwamnati yadda muke magana da kudin nan muna gaya wa jama'ar najeriya ne maganar da muke ta yanzu nan muna yi wa shugaban kasa taziya kan jama'a kasarsa waɗanda aka kashe ba su yi laifin komai ba muna kuma gaida iyalan waɗanda aka kashe allah ya ba su haƙuri mutanen su riga sun gama biyan bukata tun da sun yi shahada allah ya ba su haƙuri amma irin wannan abu insha Allah ba zai ƙara faruwa ba ba zai ƙara faruwa ba insha Allah za mu yi alkawari da gwamnati idan ba za ta yi jama'an ta ba ta ba da wuri waɗansu su kama su riƙe ba za su fara samun faruwa irin waɗannan abubuwa. Hakanan shugaban majalisar malamai na Izala, Michel Kwata a Jos, Sheikh Sani Yahaya Jingir, wanda ya addu'a rahama ga marigayen, ya gode wa jama'a don rashin daukan doka a hannu ta ramuwar gayya. Yana mai nuna gamsuwa ga matakan da gwamnan jihar Filato, samun bakwalalon ke dauka. To mun tashi aunawa, sai mu ga lallai shi gwamnan Ladon mai son zaman lafiya Sai mu ga shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari mai son zaman lafiya ne. don allah yan najeriya kar mu buɗa ƙofar da za a cuci ƙasarmu a cuci addininmu a cuci iyalanmu a cuci abin nan mu daɗa runguma haƙuri ina roƙon allah ya mana albarka gaba ɗaya allah ya tsare najeriya kuma duk gwamnatin da ta ce na kafa kwamiti na kaza to duk 'yan najeriya na jirar me zai fito na kwamitin wani hukuncin za a yi kuma tabbatacce ne ko ku dan alafa kawai abin da aka ce in an kama mai laifin aka hukuntar da shi wa fil qisas hayatun ya ulil albab yanzu dai jos na cikin dokar hana fita inda lamarin yake dare da rana a yankin karamar hukumar jos ta arewa yayin da hukumar zaben najeriya inec ke gudanar da sabunta rajistar zaɓe ta yanar gizo ƙungiyoyi da masu zuba ido sun nuna damuwa cewa mutanen arewacin najeriya na sako-sako da yin rajistar in an kwatanta da 'yan uwansu na kudancin ƙasar ga rahoton isa lawal ikara alkaliman farko-farko da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta fitar dai sun nuna yadda jiha ɗaya a kudancin Najeriya ta shafe dukkanin jihohin arewacin Najeriya wajen sabunta rijista a yanar gizo abin da ya sa wasu suka fara kokawa. Alhaji Hassan Abubakar Alfa ne shugaban wata kungiya mai suna Alfakiya Organization a turanci In ka duba al'umman Yarbawa a wannan ƙasa, a duk lokacin da aka ce misali a Fenifere ta ce kaza, za ka ga sun yi kokari sun bi. A al'umman Inyamurai, a lokacin da aka ce Ohanize ba su a keta dokanta, Arewa ita ce kadai ba ta da kungiyar da ake bi, ba su da goyon bayan al'umma, balle su ma su samu karfi su yi. Shi kuwa lauya mai zaman kanshi barista Elzubar Abubakar cewa yake matsalolin da suka hana al'ummar arewacin Najeriya rijista a yanar gizo na da dama. Da farko mutane ba su da sha'awa ga yadda ake tafiyar da mulki a Najeriya. Na biyu kuma waɗanda suke harkan siyasa ba su tsaya suka faɗakar da mutane ba. To in ka dubi kafofin watsa labarai da kuma wannan gangami na National Orientation Agency ba su fito suka sanar da mutane irin abubuwan da ya kamata a yi na wannan rajista ba ba jam'iyya ɗaya da ta fito ta yi kiraye-kiraye ga mutane da su yi wannan rajistan to uwa uba mutanen arewa ba sa harka da wannan a kwamfuta mafi yawan matasanmu da suke amfani da shi sun fi ba da hankali wajen raba kawunan mutane da abubuwan da suka shafi kallace-kallace. To ko akwai wata mafita game da wannan tazarar rajista da kudancin Najeriya ta baiwa arewa Alhaji Hassan Abakar Alfa ya ce ko wasu hanyoyi guda uku masu bullewa. Wanda ya ji ya gaya wa wanda bai ji ba, wanda kuma ya ji ya kamata ya shine ya je ya yi abin da ya kamata. Shugabanninmu musamman gwamnoni da kuma masu hannu da shuni su fito su taimaka. Babu unguwan da za ka samu babu mai waya irin wannan ko kuma wanda yake da laptop ya taimaka ya fito a unguwarsu ya fito ya ce to al'umma na kawai na layi na wanda bai yi ba ya zo na yi mishi. Dama dai maganar amfani da na'urori cikin harkokin zaɓe a Najeriya ta raba kawunan 'yan majalisar ƙasa a kwanakin baya. Abin da ya sa wasu 'yan majalisar da suka fito daga arewacin Najeriya ke cewa har yanzu Najeriya ba ta rikar da za a yi amfani da na'urori a ta ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ɗaliban ilimin kiwon lafiya a Damagaran ta Jamhuriyar Nijar sun gudanar da gwajin ciwon suga ga mutane kyauta da kuma ba da shawarwarin hanyoyin inganta kiwon lafiya. wakiliyar Wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana da rahoton. Abdu Adamu Musa shine jagoran wannan shiri ga irin bayanin da ya yi. Mu kungiya ce ta ɗalibai masu karatu saman fannin kiwon lafiya. Lokacin hutun muna yin rangadi a cikin jihar Damagaran muke shirya wasu activity wasu ayyuka da mu kama yan uwanmu wanda suke zamne a jihar da magaran hatta da ma wanda suke ƙauyen da magaran shine muke ɗauka axe axe kenan waje-waje na cikin jihar da magaram muna tahiya muna zuwa mu je mu yi yan kwanakai muna diba mara lahiya saman cututtukan da ke damu mu kamar cututtuka wanda mafi yawa tsafta ne ke kawo su ko ko cututtuka wanda muke iya kiyayewa kamar su shida da wasu lejiyar ya a shida ɗaliban likitocin za su mai da hankali ne wajen cutar siga da cutar hawan jini la'akari da yadda waɗannan cututtuka suka mamaye rayuwar al'umma tension da diabetes cutar sukari dan da cutar hawan jini wanda cututtuka ne wanda yanzu mun lura kawai sai kara karuwa suke yi a cikin duniyar nan tamu gaba daya kenan za mu yi sensibilisation za mu yi depistage mutane don su san wannan cututtuka ana iya kiyaye su kuma ya za a yi a rayu in an kamu da su a sabon tsarin da suka yi a bana za su gudanar da wannan taimako nasu ne a sauran sassa na jihar da magara bara mun yi magarya baɗin Allah yarda gure za mu tafiya in Allah yarda za mu yi kokari iya kokarin mu furke dan mu samu mu biya wa mutane abin ga su dan mu biya musu bukatun su insha Allah za mu yi mutane da Allah yarda jama'a da dama sun amsa kira don sanin halin da suke ciki game da kiwon lafiyarsu. eh gwajin da aka yi shine dai sabon abun pension ne an ce ya fara hawa kenan fasa ci wani kitse da wani abu mai aron maje wannan kan ci suka ce bon shi ko diabet daman na san ina da diabet kuma shi an ce normal ne ya haruna na zo in yi gwajin diabet da tension amma an ce babu diabet amma tension ta hau in fasa aron maji gishiri kuma in ci kaɗan shi ma ba da yawa ba haka na kuma amma na gode na zo ne dai don in san eh, lafiyar jikina eh, game da abin da ake ci eh, ciwon jinin nan da ciwon shan sukari idan mutum ya ji irin wani abin ya tunkaro da sauki ya zo ya gani ba ko bai ake amsa ba a ƙarshe ɗaliban likitocin suna tura mai matsala a babbar asibiti don a duba shi a san kuma maganin da za a mishi tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. A Bauchi kuma hukumomin kiwon lafiya na ƙetare suka ba wa jihar gudumawar tsawon shekaru biyar don kula da al'amuran yankunan karkara na jihar mai ƙananan hukumomi ashirin. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoton. Gidauniyar Bill da Melinda Dangote USAID unicef hukumar ayyukan lafiya a matakin farko na ƙasa da kuma ƙasar kanada gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad da abokan hulɗar jihar sun tattara nasu da nasu suka bar jihar amma sabi da sun lura da irin ayyukan alheri da ake shimfiɗawa sun dawo don taimakawa a jihar ta ci gaba. kun ga wannan abu ne da muka samu namba da kuma maki da kuma yabo daga majalisar ɗinkin duniya daga babban kuɗin masu kuɗin duniya irin su bilgiyar da kuma dangote yadda zai kasance mun ba da wani mun kawo wani kuduri bisa kuma jin daɗi cewa mu a jihar bauchi an yi na'am da abin da muke yi. Babban sakatare a ma'aikatan lafiya na jihar Bauchi Dr. Ɗayyabu Hassan ya yi bayanin irin ci gaban da gwamnatin jihar Bauchi ta samu da ya baiwa kasashen da kuma masu kuɗin duniyan karfin gwiwar komowa jihar Bauchi. Yanayin yadda ake allurar rigakafi na farko da tun da shi suka fara ya kasance cututtuka da ake samu na shan inna ya ragu kwarai da gaske a jihar Bauchi da dukkan yankuna da dama ake jin suke da wannan matsala. Na biyu mace-macen ƙananan ƙananan yara da mata wa lokacin haihuwa duka wayannan abubuwa ne wanda ake la'akari da su wajen ƙara ƙaimi don taimakawa kiwon lafiya na jihar sarkin da alhaji usman bilyamin usman ya jinjina wa gwamnatin bauchin sabili da kokarinta a fannin kiwon lafiya inda ya shaida ba da goyon bayan masu sarautun gargajiyan game da ayyukan kiwon lafiya a jihar abdulhab muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaishe ka Abdulwahab Muhammad da miliyoyi masu sauraron muryar Amurka. Ga shirin mu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da zantawa da matasan inda suka taɓo dalilan da suka kawo tsaurin zuciya da kan jefa wasu shiga miyagun ayyuka a dazuka. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawa Abubakar, Yasira Yusuf, Anas Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Yanya, Buhari Yunusa Kumriya da Kabiru Idris. sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. da Allah tabbas akwai ɓata gari a cikin a cikin fulani ba babu ba ko ba haka ba akwai kowane yare akwai ɓata gari a cikinsu a wani yanzu haka yana ji yana kallo jami'an tsaron lokacin za zo su kore shanu mutum su tafi da shi ya zanna bai zai iya jurewa ba za ga a nan kowane hali tunda gwamnati ta gagara ba shi tsaro by all means zai iya neman hanyar da zai biya ya tabbata shi ma ya huce haushin shi dalili wannan yanzu for example an kwace mai shanu ka zanna baka dan kana da shanu garke goma yau ka zanna baka da ko garke daya eh, yanzu kana zanne haka kana jin kunci a zuwa da wake AK47 amma ta yi ga abin da ake bukata a ka me yasa tayan mutum zai karba wannan tayin din ba yana ɗaya daga cikin ummul haba'isin da ya kawo rashin tsaro a ƙasar magabaki ɗiyanta. Adamu Ibrahim kamar wani mutum ne mutum da yi wata magana ya ce to kai ne kake da shanu aka je aka kame shanun gaba daya aka kore su shin in ka tashi kai dai baka iya sana'ar komai ba baka iya noma ba kiwon nan ka iya gashi babu dabbobin nan me ya kamata ka yi kaga itimis kawai ka ɗauki bindiga kai ma ka je ka kwaci ka to da haka da haka ne ake ganin cewa dukkan fulani sun koma suna sata su ne barayi su ne waye su ne waye kuma suna da gaskiya da ba a taba musu dukiyansu ba ba ba su saboda haka gaskiya ina kira ga mahukunta su kula da irin wannan da kyau su tsaya su yi bincike kafin su ɗauki mataki domin in ba a ɗaukan ba a bincike ake ɗaukan mataki ba za a taɓa gyarawa a najeriya ba. ma kamar ka girgiza kai. eh wannan maganar da wannan ya dan so sai kan tabbas ba a daukan mataki kuma daukan matakin da ake ba akan wanda su ya kamata ba ne don ya akwai wani wanda muka taba labarin shi dan sokoto ne haka wai sai ya ce sojoji na aka tura akan fulani masu kashe mayan wannan masu masu kinafiyar wara sai shi wai yana tafiya kawai sai aka kama shi wai aka ce ai shi fulani ne kuma shi bai san kuma shi ba fulani bane kaga kenan su sun je kawai akan su kama fulani ba san ko mai laifin ba ne ko mara laifin ba ne su sun je su gama kawai fulani akan su kashe fulani masu kashe wato mana a sunan fulani ne ya ɓaci sai aka ɗauka duk wani eh, irin wannan fulatani eh, duk inda aka bawa fulatani shi dan ɓata gari ne sai a ce shi ne yake abu kaza alhali wanda bai ji ba bai gani ba sai a kama shi da yawa wallahi akwai wani yaron sista na da aka kama a zamfara bai ji ba bai gani ba amma an kama shi yanzu ko labarin shi ma babu ba ma san ma inda masu Allah sa riba yi halin sa ba. abin da nake gani ta bangaren lallai yawanci rashin sana'a shi ke kara haɓaka wannan bangaren matsalar tsaro gaskiya magana da jinta ta wannan tarayya da jinjina mata bangaren wannan da ake kula tare masana'antu na yankin arewa maso yamma dan haka duba yawan al'umma da ke yankin nan ina ta irin wannan manya manyan masana'antu ana da za a amfana yanzu kamar irin wannan rediyo da aka kaddama shekaran jiya muna ji ministan sifiri yana magana cewa za a ɗauki akalla mutane dubu ashirin aiki irin wani aiki ya faɗaɗa su manyan manyan ayyukan zuwa ne ne ake ɗauka matsalan kenan ai idan ba ka da uwa a gindin murwa irin wannan gwamnati. za ka ji ana ta karanta abun a media ko ko a jarida amma a aikace ƴaƴan talakawan ba wani abun a zo a gani da suke samu kuma wannan abun shine yake ƙara jefa su a cikin wannan gwamnatin tarayya kenan wannan federal level kenan yanzu da aka zo bangaren jaha. bangaren jaha me suka yi bangaren lokacin government me suka yi da haka yasa ke ƙara jan kuke ƙara roƙon ko da kamata magana ke kwanan kwasu inda ake yanzu kake fara eh. mm. abun da ya shafi masana'antu in mun duba umul haba'isin talauci da ya addabi arewa in mun duba za mu ga asalin laifin din na gwamnoni ne me yasa ina so barin bada barin bada hujja na barin ka hujja na ina da hujjoji ne ake magana akan zagen alakar yanzu da barin bada hujja na ah, eh, da kamala barin bada hujja na dalilin da yasa nace ummul isin rashin aikin arewa laifin gwamnonin arewa ne for example da muna da bank of the north bank of the north ina mutane nawa suke aiki a karkashin bank of the north amma gwamnoninmu na arewa su suka karya bank of the north na farko number one number two muna da gidajen kamfani yada labarai for example in ba da misali muna, muna da tafarin wata liberty na nan arewa wanda muke da shi da su gotel radio gotel fm wanda kuma da international standard aviation fm amma za ka duba ka gani yau in wani gwamna arewa zai wani program zai wani broadcast to be zai zo ya gayyaci be zai zo ya biya ina zuwa be zai zo ya ɗauki liberty ba ko kuma ya kira farin wata ba ko kuma ya kira yin su gotel tv da sauransu ba kuma suna da ƙwararrun ma'aikata sai ya ɗauki wannan miliyoyin kuɗi kai su kudu ya je ɗauki channel ko ya ɗauki ait ko ya ɗauki tvc da sauransu in ka ga wani gwamna arewa ya ɗauki press na arewa ya zo broadcast wani abu to za ka san ba kuɗi ne akan bashi ne za a yi shi for example misali mu duba mu gani kaduna investment 0.5% in ban manta ba liberty headquarter ta a kaduna take amma ba ɗauki liberty an amfani da ita ba sai aka je aka ɗauki can kudu aka ɗauki aka ɗauki chanel suka zo suka yi forecasting ɗin shi sannan na gaba mu duba arewa textile mu duba arewa textile arewa textile yau for example da aka ba arewa textile a hannun gwamnatin gwamnoni aka ce su kula da ita sun kare arewa textile mutane dubu nawa suke aiki a cikin arewa textile sannan da gaba har yanzu mu duba mu gani in ba don a biyun da muke taka da ita nan ba a Ahmadu bai University Zaria da an ce an bar wa gwamnoni arewa ba da fidar gwamnati ta taking over ba da ita ma ta zama tarihi da sun kashe ta su ma eh. to don haka ranka abin da ya kamata shine mu matasa mu ya kamata mu zo mu jajirce shiga bankin siyasa ba namu bane ba shiga can kula-kula ba namu bane ba zaman banza ba namu bane ba ka dawo da kanakancin nan bayan nan ka tsaya ka tambayi kanka ya ya kamata yau wani aiki kai a aya kai gobe kuma ka ci gaba daga inda ka tsaya Eh, irin wannan abubuwan aikin hannu nan kafin ta nan ne wane ne bayan nan gwamnatin tarayya ina jirda mai gyara kusa yana sa hannu akan abubuwan da ya kamata amma gwamnati ba su riƙewa da kyau Gwamnati nan kusan 80% inda ba abin da shafi siyasan su bane ba kai tsaye inda ba to ba ruwansu duk abin da ma zo inda zan ci gaban al'umma ne su bai dame su ba amma in ka abin shafi su kai tsaye ne kullum suna abuja a su kullum suna abuja a su yanzu ka jilo ka gaman a su dama gashin kansu a bayan gagara ya gagara ya gagara kan ni da haka yana roƙon yan majalisar yan majalisar dattawa da na wakilai dan Allah sa Allah a gaba a su duba girman Allah su yi abin da ya kamata gurin gyara constitution nan su sa himma a kwato yancin kana da gwamnati a ba su kudin su gidan din su kai tsaye mun tashi mun gani da gyara proja duk irin wannan hanyar na burjin nan a yi kwalba duk an balin wannan hoda babu ita ba matsalan da ake samu bari mu na kamar ajada na ji kamar sd yana da wata magana wa ni maganan da nake da shi gaskiya har kullun ina nan fa akan bakana yau idan aka ce gaba ɗaya mun maida hankali wajen sa ni a matsayina na mai sana'ar hannu ba kowane aikin gwamnati ne zai iya rike ni ba gaskiya idan har muka mai da hankali a masana'antunmu gwamnati kuma ta shigo cikin al'amarin yadda suke ba da wannan tallafi ya tabbatar da cewa wannan tallafin ya kai gun waɗannan masu sana'an hannun to wallahi insha Allah wani talauci a Najeriya zai kawo ƙarshe wani harkan kidnappers duk wani harkan ta'addanci zai kawo ƙarshe masu sauraro a nan zamu dasa aya a ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin muryar amurka ni na sura da ma'il hikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum yin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga sokoto ya shiga borno ko daga ilori ya yi sayo lami lafiya allah ya kadarci da cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni nasiru adamu hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar premium times ta rawaito shugaban kasa muhammadu buhari yana allah wadarai da kisan wasu matafiya da aka yi a jihar plateau a sanarwar da kakakinsa malam garba shehu ya rataba hannu shugaban kasa muhammadu buhari ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu inda kuma ya kira ga jami'an tsaro da su hanzarta zakulo waɗanda suka aikata wannan aika-aika ita ma jaridar the punch ta rawaito cewa yanzu haka gwamnan jihar plateau simon lalon ya kafa dokan hana yawo a wasu kananan hukumi guda uku na jihar sakamakon kisan gila da aka wa wasu fulani matafiya a hanyar rukuba da ke karamar hukumar jos ta arewa a jihar plateau mutane ashirin da biyu ne dai suka rasu a yanda wasu goma sha hudu kuma suka samu raunuka tuni dai jami'an tsaro suka bada sanarwar kama wasu mutane goma sha hudu ita kuwa jaridar sahara reporter da ake buga ta yanar gizo cewa ta tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya yake da ta'aziyarsa bisa rasu Suwan alhaji ahmed joda wani tsohon babban sakatare a zamanin gwamnatin sa na mulkin soja shi da ahmed joda ya rasu ne a ranar juma'a inda ya bayyana shi a matsayin kwararre kuma dan kishin kasa wanda ya amfani da ofishinsa a wancan lokaci wajen hana rabewar najeriya gida biyu obasanjo dai ya bayyana cewa tun yana soja mai adini ɗaya ne suka fara haduwa da marigayi ahmed joda inda lokacin shi kuma yake aiki a ma'aikatar yada labarai ta tarayya shi ma shugaban kasa muhammadu buhari shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed lawal da kakakin majalisar wakilai femi bajami'a mila dukkanin su sun aiki da sakon taziya ga iyalai da kuma gwamnatin jihar adamawa bisa wannan rashi da aka yi na jangwarzo alhaji ahmed joda sai kuma jaridar banga jaridar banga ta ruwaito kungiyar likitoci masu neman kwarewa na cewa za su ci gaba da yajin aikin da suka fara makonni kusan biyu kenan duk da barazanar hana biyan su albashi da gwamnatin tarayya ta yi jaridar bangar ta ruwaito shugaban kungiyar na likitoci masu neman kwarewa ta kasa na watsi da barazanar hana su albashi da ministan kwadagon najeriya dr chris ingige ya da kuma kalamansa da ya cewa likitoci na neman jefa a ƙasar na cikin wani hali na kakani kayi yajin aikin likitocin ne na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar karuwar masu dauke da cutar coronavirus da kuma barkewar cutar kwalara a wasu jihohi na kasar sai kuma jaridar leadership ta ruwaito ministan kudin najeriya malama zainab ahmed na cewa yanzu aka an fara rajistan motocin da ake shigowa da su najeriya rajistan dai ta bayyana cewa kuma hukumar kwastan ita ce za ta yi wannan rajista bayan ya jibrin murya amurka daga najeriya shirin na musamman. Sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.